masu mu da sauraron mu a halin yanzu muna tare da barasta suraju garba gusau wanda ya fito takarar gusau da tsafi ranka ya daɗe gashi mun suke kuna tattauna wannan mitin muna son ka a takaice ka bayyana muna irin abin da aka tattauna duk da yake an ce labarin fuska a tambayi labarin zuciya a tambayi fuska من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسار إلى نهجه إلى من لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقودة من لساني يفقهوا قولي آه kamar yadda masu bibiyan mu suka sani ko kuma kamar yadda ka faɗa cewa na fito takara ta neman kujerar ɗan majalisa mai wakilta guso da safi su idan ba a manta ba kuma duk wanda yake bi mu ya tabbatar da cewa sati biyu da suka gabata mun yi taro inda muka bayyana kudirinmu ko kuma muka bayyana amsa kira da al'umma suke na mafito mu nemi wannan kujera wanda yake kwana biyu bayan kammala shi wannan taron sai ga kuma an samu wani sauyi inda bangarora guda biyu da waɗanda muke biya wanda muke da dabi a kansu shine bangaren alhaji abdulaziz ya da abubakar ya samu zama ko kuma sun dunkule sun yi sulhu tsakanin shi da gwamnatin jihar zamfara ba ganin gaskiya mun san sulhu nan bai mana daɗi ba kashi casa'in na magoya bayan shi wannan dan ta haliki ba su ji daɗin wannan ba ba ma magoya bayan shi ba mafi yawan al'ummar jihar zamfara shi ɗin shi wannan sauyi ba su amma dai ba yadda za mu yi da yawa kana kin abu ilin ya zama alkhairi gare ka da yawa kuma za ka so abu ya zama ilin ba alkhairi ba ne a sa an takara shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun so bayan kammala wannan sulhun na yi ta samun kiranye-kiranye da mutane da dama cewa to yanzu tun daga haka ta faru kuma sulhun nan da aka ce an yi an raba kujeru kuma kujerar da muke nema ita gaba ɗaya alfarmata ma aka nema ba tare da ma ko shi wanda ke saman kujerar ko shi kanshi sako aka ba shi cewa ya haƙura wannan kujera ta shi an nemi alfarma to balantana namu da ke nema su wanda yake tsakani da allah anawa tunani ko anawa lissafi wannan kuskure ne mm. domin shi kamar yadda na faɗa zan sake maimaitawa shi wanda ake cewa an nema wannan alfarma mutum ne wanda a tsari na siyasar jihar zamfara yana cikin waɗanda siyasa ta yi ma'adalci yana cikin 'yan siyasar da suka fi kowa samun dama domin kamar yadda na ce tun 1999 da aka dawo wannan zango na wannan siyasa bai taɓa zama bai rike da wani mukami ba wanda yake a kinuwa ta farko ta alhaji ahmad sani liman bakura ya yi mai mai ba da shawara kan hukumar yaya fatara wato zafa wanda ke kowa ya san wannan hukuma ce wadda take da alfanu ga al'umma musamman a wancan lokacin an ba ta ƙarfi sosai ta hanyar raba motoci mashuna dogaro ga kai da sauransu dai wanda ke duk wanda ya samu wannan kujera to in dai a siyasance ne to ya samu damar da zai rike mutane yadda ya kamata bayan haka kuma bayan an dawo tinuwa ta biyu kuma na san akwai lokacin da aka yi mai kwamishina ta ma wannan dama ce wadda za ka iya taka rawa a fagen siyasa bayan an gama wannan da gwamnan mahmud ali shinkafi ya zo shi ma ya bi waccan gwamnati kuma an ba shi mukami ina ga mai ba da shawara ne kan harkar ta shahi abin da ake ce commodity ko na dai manta su wanda ke duk ne waɗanda in kana so ka taimaki al'umma za ka iya taimakon su wanda ke bebe gwamnatin nan ba sai da lokacin da ya fahimci gwamnatin za ta faɗi ba ta da tasiri to a lokacin ne ya bar gwamnatin ya biyo ta shi liman bakura a wancan lokacin wanda yake kowa ya san ba ɗan siyasar da aka yi magata mutanen jihar zamfara ko gusau suka mai gata kamar shi domin ya yi gudun hijira baya cikin jihar fosta shi kawai take yawo amma fosta shi ce aka yi amfani da ita ya kada spika mai ci wato mutum na uku kenan a jihar mai matsayi na uku amma ya kada shi yana gudun hijira bayan an gama wannan ya rika mukamin speaker har tsawon shekara takwas duk da a tsarin siyasa ba shi aka so tun asali ba ya zama speaker to amma canji da aka samu don an so speaker har ya gama speaker din na nashi su kuma ana gama gwamnatin sai gashi ya ci zaɓe dan majalisa mai ta guso da tsafe su amma Allah ya nashi iko kamar yadda na faɗa aka ba jam'iyyar PDP kusan ina ga shine mutum na farko da ya fara samun appointment wani matsayi a abuja shine chief of staff na speaker na national assembly su wanda yake in ka duba tarihin siyasar shi bai inda ya tsaya kusan kullum yana saman mukami su amma a ce wanda ya rika wannan mukamin sai an neman mai alfama ya abin kunya ne eh, shi ne ya kamata a ce 'yan siyasa suna jingina da shi suna hada kwasocin shi da shi don su samu alfarmashi a matsayin shi wanda ya ginu a siyasance ya gina kanshi su jagora da kake gani Hajji Abdullahi Ziyari su marafa ai mutane suka rike sun yi abin da ya dace ne shi yasa al'umma suke bin su wanda yake da yayi abin da yake bida ce za su ka gane masu aka yi ba alfarma aka nemi aka nemi ne mm. girma barasta kasancewa wannan dan takara neman mai wannan kujera aka yi kuma akwai wanda suka neman mai kana ganin abin da suka yi kamar akwai gyara a ciki asalin gyara ai barkaji na farko daga cikin illolin zai koma waɗannan mutane suka nemi mai waɗannan kujerar su yake ganin kimar su mm. ba al'umma ba amma da kyale shi kai ya je nemi al'umma lungu da saƙo dare da rana tudu da kware rana da mi ya je ya nemi al'umma to lokacin ne idan al'umma suka zaɓe shi to zai gano muhimmancin al'umma zai san idan kuma shekarun suka kare zai sake da wajen al'umman nan shi za su ce mai iko a'a don haka zai ba su muhimmanci ina zuwa mm. so amma yanzu ba wanda zai gani da muhimmanci irin wancan wanda ya mai tsaye aka bashi wannan kujerar wanda ko ta yayi muradun wancan mutumin zai kare sannan illar da ke cikin wannan kamar na faɗi musamman ga bangaren su yan mu mata hmm. haka da ake yi saboda ya aure wani babba ne wanda ake ce ma ɗahiwa mangal dan katsina so zai koma kowan dan siyasa ko kuma kowa burin shi ya je ya aure ɗaya babba domin mi ya samu shi ma irin wannan alfarmar wannan gaskiya ne yes wanda za a kare ku ƴaƴan talakawa mata za a dinga gudun ku ana zuwa wajen neman ƴaƴan masu kuɗi yan uwanku talakawa su guje ku dama su masu kuɗi kamar na faɗa su tona mai na suke yi ƴaƴan manya suke nema sannan bayan haka su kuma ƴaƴan masu kuɗi za a dinga auren ku ba aure na tsakani da Allah ba ba aure na soyayya ba aure na jari shi ko duk auren da aka yi neman duniya to da ƙarshen shi ba zai yi tasiri ba to wannan na daga cikin illolin da wannan abun zai to da ƙarshe za ku goyi bayan shi ko dai akwai wani mataki za ku ya ɗauka so wannan gaskiya a yanzu shine zaman da muka yi da mutane na mun yi zama akan shin mu ci gaba da zama cikin wannan jam'iyya ko kuma mu hita mu kama mu jam'iyya mutane da dama sun yi ta kira wasu na cewa a fita a nemi takara a wata jam'iyya to amma maganar gaskiya mahirin jayen mutanen da muka tattauna da su a yanzu suna cewa ai hakuri inda aka samu ba wanda ya san gobe Allah ya sa abin da zai faru gobe ba da an ce 2023 shi ganin dama ta kare hmm. don haka har yanzu muna nan tare da jagora mun bi wannan tafiya hmm. amma dai abin da ya shahi shi dan takara ba zan a bakin su in ci musu albasa ba dan ba mu tattauna wannan ba hmm. wannan idan lokaci ya ba kuma wani zama na gaba za mu tattauna akan yan takara yanzu muna magana ne akan tau takara shin mu tsaya a jam'iyyar apc din uku mu fice mu je mu nemi wata jam'iyya a nan gaskiya mun san bamu da matsala da al'umma tallata kanmu bai muna wahala mun san muna da abun da za mu na al'umma da muka yi amma mi tsari na siyasa ya nuna akwai wahala ko ko jam'iyya irin matsayi na yanzu ne mun kai wannan matsayin ba da ga jagora ta bayya da muka ga shi jagora mun haƙura mun bi abun da yake ne wannan shine to da ƙarshe me fata ka ga al'ummar jihar